السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منواله إلى يوم الدين وبعد وهكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau muna yammacin ranar juma'a yau a 26 ga watan ramadan hijiran manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda ya zo daidai yau da daya ga watan daya ne go daya ga watan bakwai miladiya kidayen watannin mishan shekara ta dubu dubu da da ta biyu goma sha shida. muna dai cikin suratu annur wanda a karatunmu ta jiya mun kwana ƙarshen aya ta biyar a yau za mu tashi aya ta shida daidai na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين a waɗannan ayoyi kuma Allah maɗaukakin sarki yana yi mana bayani game da hukunci dai da ya shafi dai kazafi dai har yanzu kuma wannan hukuncin ya shafi na ma'aurata wato ma'aurata da miji da kuma matarsa idan aka samu kazafi a tsakaninsu babu abin da zai warware wannan matukan aka samu inkari a cikin abin da aka jefi ɗaya daga cikinsu da ita na harkan zina ko liwaɗi da sauransu to ba abin da zai warware wannan sai li'ani wato za a yi tsinuwa tsakaninsu da juna a gaban wato hukuma ko ka ce gaban alkali ko gaban shugaba kuma a bainan jama'a shi ma za a yi wannan wato li'ani ɗin kowanne ya tsine wa dan ya tsine wa kansa idan har abin da yake tuhumar abokin zamansa ko abokiyar zamansa da shi ba gaskiya ya faɗa ba to kaga wannan akwai haɗari babba a cikinsa domin wannan yana nuna wato a jinkirtar masa da azaba zuwa lafiya a wannan kuma ai babban haɗari ne sosai to Allah subhanahu wata'ala ya fara ci da cewa na yarmuna azwajahum waɗanda suke jifan ma wato matansu na aure wanda suka jefi matansu na aure da ƙazafi walam yakun lahum shuhada'u kuma ba su da wasu shaidu wato babu wasu shaidu da suka kasance a gare su akan abin da suke tuhumar matansu na aure da shi babu shaidu ai laisu lahum ko laisa lahum shuhada ko shuhudun ba su da shaidu ya na bima na bihi min zina da za su ba da shaidan abin da suka jefe su da shi na zina mutum ya zo ya ce matarsa ta yi zina ko kuma ya ce mazinaciya ko kuma ya ce cikin nan da yake da shi ba cikinsa ba ne wannan ya nuna kenan ta je ta yi zinan ne ta ɗauko shi ko kuma ya ce ɗan nan da ta haifa ba ɗansa ba ne ya kore ɗan kaga wannan yana nuna kenan zina ta ta haife shi tunda dai suna tare ne da shi a gidansa saboda haka in ya faɗi haka kuma ya zama babu shaidu da za su tabbatar da abin da yake da'awa to abin da ya kamata a yi kenan shine a yi li'ani a yi tsinuwa da juna ba shi da shaida da zai tabbatar da abin da ya faɗa ka gani siwa shahadati na anfusihim sai dai kawunan su kawai wato sai iya shaidan da shi ya bayar a karan kansa shi kadai wannan kuma ba za ta wadatar ba to shine Allah subhanahu wata'ala ce fa shahadatu ahadihim rantsuwan su shahadatu a nan gurin yana nufin yamin wato rantsuwan da ɗayansu zai yi don da mutum ya ce na rantse da kuma na shaida duka kusan kama abu ɗaya ne ya ce ashadu bi an na kaza ka na kaza bi ma'ana uqsimu kenan bi an na kaza ka na kaza Kamar ka ce uqsimu na rantse da Allah ka gani to shine Allah subhanahu wataala ya ce a fa shahadatu ahadihim rantsuwan ɗayansu da zai yi ya kukuta daga wannan to arba'u shahadatin shine rantsuwowi guda hudu zai yi billahi da Allah bi ma'ana ay shahadatu adihim allati tuzilu anhu haddal qadhfi abinda zai kawar masa ko ya gusar masa da ka gani haddi na kazafi shine rantsuwa guda hudu arba'u arba'u shahadatin billah taqumu maqama shuhada'i arba'a wanda rantsuwan nan guda hudu sune za su tsaya a matsayin shaidu guda hudu da aka ce ya kawo tunda ba a samu shaidun nan ba to sai ya rantsuwa guda hudu a madadin shaidu guda hudu to dole kuma ya cike da na biyar ba kawai da ya rantsuwa shikenan ba dole sai ya cike da na biyar na biyar kuma shine wanda ya fi haɗari ka gani arba'u shahadatin zai yi wannan sune a matsayi sai ya ce innahu lamina sadiqina lalle shi mai gaskiya ne ko yana daga cikin masu gaskiya ai innahu sadiqun fi ma rama bihi zawjatahu min az-zina yana da gaskiya wato mai gaskiya gare shi shi mai gaskiya ne cikin abin da ya jefi matarsa na zina abin da ya ce mata ta yi zinan nan to haka ne da gaske yake sai Allah ce wal khamisatu na biyar da zai cike anna la'anatallahi alaihi la'anar Allah da tsinuwarsa ta tabbata a kansa ka gani wato zai rantse ya halifu fil marratil khamisa rantsuwa a shudi na biyat ya ce la'anatullahi alai la'anar Allah ta tabbata a kansa in kana minal kadhibina in har ya kasance yana daga cikin makaryata abin da ya jefe ta da shi in kana kadhiban fi qadfihi la zina in ya kasance ƙarya yake yi ko makaryaci ne shi a cikin kazafin da ya mata da ya ce ta yi zina ko kuma cikin nan ba nasa bane in ƙarya yake yi to la'anar Allah ta tabbata a kansa kaga wato la'ana ta tabbata a kansa Allah ya kore shi ya ɗebe shi daga rahama kaga wannan fa duk fa saboda fa a kare mutuncin mutum a kare haƙƙinsa akwai wani wanda ya kare haƙƙin na adam irin alkur'ani irin Allah mahalicinsu saboda mutane kar su dinga azarbabi suna sukan mutane suna jifan mutane da abin da babu su da tabbas a kan shi to kaga wannan in mutum aka ce zai wannan ai kaga akwai tashi hankali ka gani kamar yadda wannan farko aya ta sauka ne akan wasu mutum biyu kamar yadda malaman malamai suka kawo malaman tafsiri sun kawo sababu nuzul na waɗannan ayoyi akan uh, abin nan li'ani mutane biyu ne cikin sahabbai amma malamai sun ce ɗaya ne ya fara zuwa sai aka saukar da aya din lokacin da aka saukar da ayan sai ɗayan ya zo shi ma ya dace an saukar da aya din amma lokacin da ɗayan ya fara zuwa ya faɗa ba a saukar da aya ba to bayan wani lokaci sai Allah ya saukar da aya din lokacin kuma ya dace shi ɗayan ya zo da Hilal ibn Umayya ɗaya daga cikin waɗannan mutane guda uku waɗanda da Allah ke ba mu labar cikin suratul tauba wayanda suke ba tafi yakin tabuka ba suka noke ba kuma tare da wani uzuri ba ba su da wani hanzari karbabbe ko uzuri karbabbe a shari'a amma kuma suka suka zo suka faɗi gaskiya ba su yi ƙarya kamar yadda munafukai suka yi ba wanda Allah yake cewa wa ala thalathati lazina khulifu wayannan mutum uku din nan da Allah ya ba mu labari su aka sa musu takunkumi na kwana wajen hamsin ba mai magana da su ba mai hulɗa da su ba za a saya wajen su ba ko ya je ciniki ma ba za a yi ciniki da shi ba domin an hana kowa ya magana da su hatta iyalansu har matansa da 'ya'yansa an hana su Allah ya sa doka ba magana da su ko kaɗan sanda aka shuɗe kwana hamsin ɗin nan tur a madina kagan fadaƙat alaihim al'ardu bima rahubat sai ƙasa ta yi musu ƙunci tare da yalwanta kaga tare da yalwan ƙasa amma sai ta yi musu ƙunci gaba ɗaya rayuwa ta yi musu to shi hilalu bin umayya yana daga cikin waɗannan guda ukun to shine abin ya faru da shi shi da matarsa ɗayan kuma uwaimirul ijlani al-waymir al-ijlani shi ma yana shi ma hakan ya faru da matarsa kamar yadda zamu karanta yadda abin ya faru da hadisan da aka ruwaito akan waɗannan ishu din amma sai mun gama karanta yadda ake yin abin nan din li'anin tukuna sannan sai a abin nan to wannan haka mutum zai yi in ya ce matarsa ta yi zina ya ce feta da zina ko ya kore cikin da take ɗauke da shi a gidansa sai dai kamar da malamai suke cewa idan cikin bai kai wata shida ba idan mutum ya kore to wannan ba za a ce ya yi kazafi ba in dai bai kai wata shida ba cikin nata kamar cikin ta haife shi cikin a ta haife shi cikin wata biyar ko ciki bayan wata hudu da aure sai ta haihu ya ce shi ba dan shi bane wannan to kaga wannan ba kazafi bane sun an bincika ga cewa wata hudu ne ko wata to lalle akwai abin da ya faru dole sai a bincika kuma ita za a bincike ta kuma yanzu dole kuma a bincike ta kuma za a gano inda abin yake don an sha samun irin wannan sai a ce ai dama ta shigo ne da abin ɗinta da cikinta a cikin gidan ko kuma kafin a yi aure din akwai wani tsohon ta lokacin da aka sa biki he ta je suka yi harka kafin ta dadon suka yi wannan cin amana din shi yasa aka aka ko a wajen li'anin ma an faɗi kalma mai zafi sama da ɗanan namiji din kaga shi la'anatu ne ita kuma ghadabullah domin lahi ya ɗara la'anatullah domin bayan la'anar kuma tare da fushi ita anata saboda ita mace ta fi haɗari a wannan babin don galibi idan namiji ya ce ba cikinsa ba ne ko kuma ya ce ya ganta tana zina da wani to galibi in aka bincika za a samu gaskiya ne mafi yawa don a wannan babin mafi yawa mata sun fi yin musu ta yi a mata yi musu ta yi kai da fata ta ce ba ta yi ba galibi mata sun fi samun an safi samun abin nan eh, kangarewan su a nan gurin kamar yadda za mu ji a wannan abin da ya faru tun a lokacin annabin ma irin abin da ya faru lokacin da aka yi wannan li'ani din to idan abin nan ta yi inkari to a lokacin nan dole kuma sai an yi li'ani sai yi rantsuwa na rantse da Allah ko da Hausa ko da Larabci billahi alladhi la ilaha illa huwa ko tallahi alladhi la ilaha illa huwa ka gani ya rantse ya ce na rantse da Allah wanda ba a mota bisa cancanta sai shi ta yi zina ko kuma abin da na faɗa gaskiya ne sai ya faɗi haka har sau hudu sannan annabi ɗin sai ce idan har ƙarya na yi mata to tsinuwar Allah ta tabbata a kansa haka zai faɗa to idan ya gama nashi ka gani sai Allah ya ce ita kuma don ta tunkuɗe wannan uquba daga kan uqubar da za a yi mata kada a yi mata uh, bulala ko kuma jifa tunda idan idan har ya tabbata ta yi ikirari cewa eh an yi hakan to kaga kenan jefe ta za a yi sai dai kuma za a bincika shin cikin a ta yi shi ne bayan aure ta yi wannan zinan bayan an daura mata aure ta zauna da mijinta kuma ta yi zina da wani in haka ne to haka jefe ta za a yi in kuma a ah, ta yi zinan ne kafin ta zo gidan mijin in aka bincika don za a abin na misali a ce gashi ta haihu kuma wata hudu waye kwanta da ke wane kaza kaza kafin a yi daura aure to kaga shikenan ya faru ne lokacin kafin ta a yi mata aure don haka sai a mata bulala kenan sai a mata bulala na zina bulala ɗari to saboda haka idan kuma ta yi inkarin abinda wannan mijina ta jefe ta da shi to a wannan lokaci kuma shine sai ta sai ta yi rantsuwa ita ma don ta tunkuɗe wannan azaba daga kanta mana wannan haddi daga kanta sai Allah ya ce ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين to shikenan sai Allah ya ce ita kuma wannan mata tunda miji ya yi nashi rantsuwa guda, guda biyar to ita kuma domin ta ingije wannan hukuba na, na, na, na na haddi a kanta shine sai Allah ya ce wa yadra'u an hal azabu domin wato ta ije azaba shine na haddi al azab anan guri yana nufin al haddu zina domin ta tunkuɗe wannan haddi na zina daga kanta ko dai jefewa ko kuma bulala jefewa idan bayan aure bayan aurenta ne ta yi zina ko kuma idan idan abin nan bulala ne ta ɗari ya zama ta yi zina ne kafin aurenta to don ta ingije wannan ta ture a kawar da wannan haddi din ya an ani zaujatil maqdhufa hadda zina don a tunkuɗe wato haddin zina akan matan nan da aka ce ta yi zina alladhi tabbata bi shahadati zawj wanda ya tabbata da shaidan mijin tunda mijin ya yi rantsuwa cewa abin da ya faɗa gaskiya ne ita kuma don ta, ta tunkuɗe wannan haddi da za a yi mata shine ita ma sai ta yi rantsuwa an ta arba arba'a shahadatin ta yi rantsuwa rantsuwowi guda hudu billahi da Allah innahu lamin na cewa shi makareci ne yana cikin makareta wato ƙarya abin da ya jefe ta da shi ƙarya yake mata ba haka bane ba cikin nan nasa ne kuma ko kuma a zinan da ya jefe da shi ƙarya yake mun ni ban yi zina ba ba wani mutum da nake kwanciya da shi ta yi rantsuwa guda hudu na rantse da Allah ba wani mutum da nake kwanciya da shi ni ban yi zina ba ko kuma ba na zina ko kuma cikin nan nasa ne ƙarya yake yi mani ta yi rantsuwa guda hudu haka za ta yi wannan rantsuwa ɗin a ta halifa arba a marratin sau hudu za ta yi rantsuwa inna hula min alkadhibina cewa mijin ta makareci ne yana cikin makareta fi ma bihi cikin abin da ya jefe da shi mina zina na zina sai Allah ya ce wal ka gani ko sai Allah ya ce wal khamisata nabiyar ta biyar da za ta rantse sai ta ce bayan ta yi rantsuwa ɗin sai ta ce an anna lahi alaiha fushin Allah ya tabbata a kanta in kana mina sadiqina in ya kasance yana daga cikin masu gaskiya in dai gaskiya ya faɗa cewa ta yi zina ko kuma cikin nan ba nashi bane ko kuma ɗan nan da na haifa a gidansa cewa ba ɗansa bane ya kore to in har gaskiya yake faɗa to fushin Allah ya tabbata a kanta ka gani ta halibu fil maratil khamisa bi anna ghadaballahi wa sukhdihi fushin Allah ka gani da azabarsa alaiha ta tabbata akanta in kana zawjuha sadiqan in har mijinta mai gaskiya ne fitihamihi lahabi zina cikin tuhumar ta da yayi da zina wannan shine ita ma rantsuwar da za ta yi ta yi rantsuwa da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa ban taba zina ba ko kuma ban yi zina ba ban taba kwanciya da wani ba ka gani ta rantse haka sau hudu na biyar ta ce billahi lazi la ilaha illa huwa in har gaskiya yake faɗa abin da ya faɗa gaskiya ne cewa na yi zina to fushin Allah ta tabbata a kaina fushin Allah ya tabbata a kaina to wannan shine abin da zai faru farkon wayanda suka fara wannan aka yi wannan akan kamar yadda na gaya mana hilal ibnu umayya da kuma waymir ibn ajlan wasu suka ce uwaimir ne ya fara zuwa wasu wata ruwayar kuma wasu malaman kuma suka ce a ah, shi hilal ibn umayya ne ya fara zuwa sai aka saukar da ayar don da yazo yake faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya faru fa ya je ya zo ya dawo ne daga tafiya sai ya shigo gidansa da daddare bayan isha sai ya samu wannan wani mutum a cikin gidansa sharik ibnu sahma wani mutum ake ce masa sharik ibnu sahma Eh, shi wannan mutumin sai ya same shi a gidansa tare da matar shi yana gani hankalin zai tashi kawai sai ya taho guna annabi sallallahu alaihi kawai ya zo ya bada labari annabi ya ce to ka kawo shaidu ko kuma a yi maka bulala 80 na kazafi sai ce ya rasulullah ya za a yi wani irin shaidu bayan na gani da idona <laughs> na gani da idona annabi ya ce kawo shaidu dole sai da shaidu guda hudu da awar kai kadai ba za ta wadatar ba sai ka kawo shaidu hudu tukuna tabbas abin da ka faɗa ne ce ya rasulullahi yanzu ni da na gani kuma yaushe zan je ni nemo shaidu kafin nemo sun gama waye zai gani ma cikin shaidu da na kawo tunda kafin je in samo shaidu hudu ai sun gama saboda haka ni na gansu ya rantse da Allah ce da iya gansu yace ya ga mutumin nan akan ruwan cikin matar shi sai ya ji in ciki ya rufe shi gaba daya ya ce yaushe zan je neman shaidu shi ne har eh, Sa'adu bin ubada yake cewa wallahi ni in naga wanda matata ai ba zan jira wani ba fille kansa zan da takobi kansa zan fille da takobi <laughs> shi ne zahabai zuke mamaki kai ka cika kishi mai yawa sosai sai ce ah annabi ya ce kuna mamakin kishin Sa'adu bin ubada ne ya ce wallahi ni aghyaru ana fa inni aghyaru min sa'ad wallahu aghyaru minni ya ce na fi sa'adu kishi aini da kuke ga na fi sa'adu kishi kuma Allah ya fi mu duka kishi kaga dai ba wanda ya kai annabi kishi ko duk duniya iyaka abinda annabi yake nufi ma na duk duniya ba wanda ya kai annabi kishi kuma Allah ya fi annabi ma kishi shi yasa a watarwa annabi yake cewa kishin Allah shi ne ya ga bawansa a inda ya haramta masa zuwa ganin ya ga bawansa yana zina to kishin Allah ke kenan anan yake abin nan ruwaya ta tabbata kamar yadda na ce akwai ruwayoyi da suka zo da dama amma za mu ɗauki wata ruwaya ta imamu ahmad abu dawo da ma ya ruwaito da waninsa ya zo a cikin bukhari ma amma shi nan eh, eh, hannuna ya je kan ibn kathir na ɗauko shi wanda za mu karanta na ibn kathir a cikin ibn kathir wannan kisar ta faru akan wannan li'ani kenan a hadisi ne mai tsawo imamu ahmad ya kawo shi da isnadinsa za mu karanta daga inda wato abin nan ko da yake babu laifi mu karanto shi a gurguje daga farkonsa imamu ahmad ya ce haddasana yazid akhbarana abbadu ibn mansur an ikrima an ibn abbasin radiyallahu ta'ala anhu qala lamma nazalat wal ladina yarmuna al muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum shahadatan abada qala sa'adu ibn ubada wa huwa sayyidul ansar sai sa'ad ibn ubada sai ya ce shine shugaban wato ansarawa a haka za unzilat ya rasulullah haka aka saukar da wannan aya ya manzon Allah ayar da muka karanta jiya kenan fa qala rasulullah sallallahu alaihi sai manzon Allah yace ya ma'asharal ansar ala tasma'una ma yaqulu sayyidukum ba ku ji abin da shugaban ku ke faɗi ba ya ku mutan Madina fa qalu sai suka ce ya rasulullah la talum la talumhu karka zarge shi fa innahu rajulun ghayur mutun ne mai yawan kishi wallahi wallahu wallahi ma tazawwaja imra'atun qat illa bikran bai taba auren mace ba sai budurwa wa ma tallaka mar'atan bai taba sakin mace ba kuma kat tun da yake fashtara a rajulun minna an yata zawajaha wani ɗaya daga cikin mu yayi karfin halin aurenta min shiddati ghirati saboda tsananin kishi irin na uba sa'adu faƙala sa'ad sai sa'ad ya ce wallahi ya rasulullah inni a'lamu annaha haqqun wa annaha min Allah ni na tabbata gaskiya ne wannan aya kuma na tabbatar gaskiya ce daga Allah ya saukar maka ita walakin ni kadi ta'ajjabtu anni law wajadtu an kadi ka gani tafakhadha rajulun idan har na samu matata wani mutum ya ya haye kan tinyarta lam yakun li an uhayyijahu wala uharrikahu hatta ati bi arba'ati shuhada wato bani da wata wato ban kasance ba ni wai har wato ne cewa na motsa shi na motsa wannan mutumin hatta ati bi arba'ati shuhada har sai nazo da shaidu hudu to wallahi la ati bihim ni bazan iya zuwa da shaidu hudu ba hatta ya qadi hajata har ya gama biyan bukatarsa yaushe zan je nemo mutane hudu har su har su zo su yi shaida mu zo mu same shi yana nan yana yana yi kafin mu dawo ai ya gama aikin sa don haka fa ma labithu illa yasiran basu zauna ba sai dan kadan hatta ja hilal ibn umayya sai ga hilal ibn umayya wa huwa ahadu thalathati alladhina tiba alaihim shine ɗayan mutane nan guda uku da aka karbi tuban su da suka ki zuwa yakin tabuka din nan faja'a min ardihi asha'an ya dawo daga gonansa da isha fa wajada inda ahlihi rajulan ya samu wani mutum a gurin matar shi fara'a bi ainaihi ya ji ya gani da idanunsa wa sami'a bi udhnaihi ya ji motsin da kunnensa irin abin da suke yi falam yuhayyitu hatta asbaha bai motsa shi ba mai na bai ta da shi ba har sanda gari ya waye fagada ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam samma sammako zuwa wajen manzon Allah faqala yace ya rasulullah inni ji'tu ahli asha'an nazo bayan isha zuwa ga iyali na fawajadtu inda ha rajulan na samu wani mutum a wajenta fara'aitu bi ayn fara'aitu bi aynayya wa sami'tu bi udhnayya na gani da idanuna na ji kuma da kunne na Fakariha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma jaa bihi washtadda alai annabi kuma annabi bai so abin da yazo da shi ba bai ji dadin abin da zo da shi na labarin nan ba abin yayi tsanani ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washtama'at alaihi al-ansaru lansarawa mutanen Madina suka taru a kansa wa qalu suka ce lina bima qala sa'ad bin ubadah al-an an jarrabe mu da abin da aka jarrabi sa'ad bin ubada a yanzu na kishi kenan wannan labarin da hilalu ya bayar kowa ransa ya baci Shi ne kishin ransa ya ɓaci ya dugunzuma sosai akan abin da aka ce ya faru mu ma abin da ya samu sa'adu din na kishi ya same mu yanzu sai ce ya yadribu rasulullahi sallallahu alaihi hilal wani umayya wa yubtilu shahadatahu hufin nas manzon Allah sallallahu zai doki zai yi wa hilal bin umayya bulala ya bata shaidansa cikin mutane tunda shi ya gani ya ce ya ga mutum tare da matar shi faƙala hilal sai hilal ya ce wallahi inni la'arju an yaji alallahu limin ha makarajan na rantse da Allah ina fatan Allah sai sanya mun mafita akan wannan magana da na zo da ita don annabi ya ce ka kawo shaidu ko kuma bulala ya ce albayinatu au haddun ala zaharika a ruwaya akwai ruwayar ta zo wanda take nuna wannan ruwayar imamul bukhari sai yake cewa sai yake cewa hilal sai ya ya rasulullah inni kadi ara mashtar da alayka mimma ji itu bihi ina ganin abin da da shi din nan ya tsananta a gare ka ya manzan Allah wallahi na rantse da Allah ya alamu ko kuma wallahu ya alamu inni la sadiqun kuma Allah ya san ni na gaskiya ne ni mai gaskiya ne a cikin labarin da na zo da shi fa wallahi inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuridu an ya amura bi darbihi wallahi manzan Allah yayi nufin yayi umarni ayi masa bulala idh anzalallahu ala rasuli rasulihi sallallahu alaihi wasallam alwahya sai ga wahayi ya sauka ga manzon Allah tunda bai bai kawo shaidu ba annabi sai ya ce to bulala za a yi maka shine abdullahi dan ba zai ce wallahi manzon Allah har yayi niyan za a yi bulalan kawai sai ga wahayi sai ga jibrilu kuma dama ya ce wallahi Allah sai ya sanya masa mafita kaga waliyi ne hilal ibn umayya ya rantse dama annabi ya ce cikin bayin Allah akwai wanda lau aksama alallahi la'abarra rantsuwa ya ce wallahi Allah sai ya sanya mafita daga abin da na zo da shi na labarin nan zai bani mafita zai kare bayana daga bulala sai ga aya ta sauka wa kana idza nazala alaihi alwahyu manzan Allah ya kasance idan wahayi na sauka gare shi arafu zalika suna gane haka fi tarabbudi wajihi wajen wato wato abin nan canjawan fuskarsa ya'ani fa amsaku anhu hatta faraga min wahayi suka rike manzon Allah sallallahu har sanda wahayi ya kare fa nazalat sai ayan nan ta sauka walladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum shuhada'u waɗanda suke jifan matansu da kazafi kuma ba su da shaidu illa anfusuhum sai kansu kawai su da suka faɗa kadai to fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah har zuwa ƙarshen ayoyin fa surriya an rasulillahi sallallahu alaihi sai aka kuranye wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine surriya aka kuranye masa wato halin tsanani da yake samun kansa a ciki da gumi da ke tsatsafowa daga jikinsa ana masa wahayi da an gama wahayin sai a kuranye masa wannan sai ya dawo hayyacinsa faƙala sai annabi sai ya ce abshir ya hilal albishirinka ya hilal Fa ja'ala Allahu laka farajan wa makhrajan Allah ya tsiratar da kai kuma ya sanya maka mafita faƙala hilal sai hilal ya ce ƙadu kuntu arju zalika min rabbi azza wajal wallahi na kasance ina fatan haka dama daga wajen ubangiji na faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce arsilu ilaiha ko aika zuwa ga matan nan ta zo fa arsalu ilaiha faja'at sai matan nan ta zo fatalaha rasulullahi sallallahu alaihi alaihima sai manzon Allah ya karanta waɗannan ayoyi gaba ɗaya a kansu wa zakkarahuma ya tunatar da su ya musu wa'azi wa akhbarahuma ya ba su labari anna azabal akhirati ashaddu min azabid dunya azaban lahira fa tafi azabar duniya sauki ba tsanani fa qala hilal sai hilal ya ce wallahi na rantse da Allah ya rasulullah ya manzan Allah laqad saddaqtu alaiha gaskiya na faɗa kanta fa qalat sai ita kuma ta ce wallahi ƙarya yake kadhiba ƙarya yake bai ganni da wani ba to kaji inkari tun a lokacin annabi fa aka wannan ta yi musu faƙalar rasulullah sallallahu sai manzo Allah ya ce to la'inu bainahuma ayi la'ani tsakanin su faƙila li hilal sai aka ce da hilal ishad kai rantsuwa fa shahida arba'u shahadatin billah sai yayi rantsuwa rantsuwa hudu da Allah innahu lamina sadiqina cewa gaskiya ya faɗa falamma kana fil khamisati yayin da yazo zai tabiyat kila lahu sai aka ce da shi ya hilal ya kai hilal ittaqillah ka ji tsoron Allah fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirati azabar duniya fa tafi sauki sama da azabar lahira fa azabar duniya iyaka ai maka bulala 80 ne kai kazafi bulala 80 za a yi maka amma na lahira fa azabar wuta ce ba bulala za a yi ma lahira ba wuta ce kaga kuwa ko a duniya ce a ce ka zabi amma bulala 80 ko kuma a sa ka a wuta na awa daya ya ka gani karshe <laughs> ko na minti biyar ne eh ko na minti biyar aka sa ka san za ka yi jinyar shekara karshen ta in ma baka mutu ba in abin bai harbi zuciyarka ba zutar kun san wuta yana take kama zuciya an ta harbi zuciya to na karshen ta ba a tashi ta duniya fa shine aka tunatar da shi yayi hudun ashe wannan kaga ya halatta kenan idan mutum ya hudu ko da an je gaban alƙali za a iya gaya masa ka ji tsoron Allah fa azabar lahira tana da tsanani sama da ta duniya in ya doge ya ce sai ya yi shi kenan sai a kyale shi in kuma ya janye kaga shi kenan sai a masa bulala ina fata an fahimta to shine sai ya ce wa inna hadhihi almujiba wannan tabiyar da zaka yi ita ce za ta wajabtar da abin da zaka faɗa na la'anar Allah akan ka allati tujibu alaikal azab wacce za ta tabbatar da azaba akan ka fa faƙala sai shi hilalu sai ya ce wallahi na rantse da Allah la yu'adhibuni Allahu alaiha Allah ba zai mun azaba ba akan wannan mata saboda abinda na gani da gaske ne na gani kama ji litini alaiha kamar yadda ba a yi mun bulala ba akan ta fa shahida fil khamisati sai shaida yayi rantsuwa cikin tabiyat anna la'anatallahi alaihi in kana minal kadhibina la'anar Allah ta tabbata akan sa in har ƙarya yake mata sai ya ƙarasa guda ta biyar ɗin sun maƙalar lilmar'ati sannan ƙila lilmar'ati sai aka ce da matar ishadi arba'a shahadatin billah inna hula min alkazimina ki rantsuwa hudu tsakaninki da Allah cewa ƙarya yake miki ce na rantse da Allah ƙarya yake min na rantse da Allah ƙarya yake min na rantse da Allah ƙarya yake min sai ta yi sau hudu wakila laha inda alhamisa da ta gama guda hudun ta zo za ta faɗi ta biyar sai aka ce da ita ittaqillaha ki ji tsoron Allah fa inna azabad dunya ahwanu min azabil akhirati azaban duniya fa tafi sauki sama da azaban lahira tace mafi sauki saboda ita tata ta duniyar jefe ta za a yi don ta ce eh ya sami nazna kaga matar aure ce saboda haka mu za a yi to wannan rajamu ya fi mata sauƙi a kan azabar lahira sai aka ce ki tuna wannan sai a gaya mata haka aka ce wa inna hadhihi almujiba Haƙiƙa wannan tabiyar ɗin ita ce mujiba wanda ta ta wajabtar da allati tujibu alaikil azaba ita ce wacce za ta wajabtar miki da azaba fa ta lahira ɗin nan da zaki faɗa fatalakka'at sa'atan fatalakka'at sai sai sai ta ja baya sai ta tsaya sai ta yi turus ai tawakkafat an shahadatul shi ne talakka'at talakka'at bi ma'ana tawakkafat kagani sai ta tsaya shiru ta yi jim amma kaga shi da aka gaya masa kawai kai tsaye ce wallahi Allah ba zai mun azaba ba akan wannan matan kamar yadda ba amun bulala ba to ba za a mun azaba ba amma ita da aka gaya mata haka sai ta yi jim ta yi shiru ba ta yi ba sa'atan sa'a guda ta yi ba ta yi rantsuwa ta biyar ɗin ba tana ta tunani tana jimami <laughs> kaga ashe ƙarya take an same ta tabbas da wannan mutumin ai shi hilal ma ya daure a yi eh <laughs> eh shi sa'adu a cewa shi takobi zai dauka ya fille kan mutum kawai dai ma shi ba zai ma tsaya wata magana ba ma da shi ba kawai fille masa kai zai yi sun makalar sannan sai ta ce wallahi la ufdihu qaumi ta ce la ufdihu qaumi sa'ir al yawm wallahi bazan kunyata al'umma mutane na ba wato family ta danginta ita take nufi da qaumi saboda in ta ce eh to za a zarge ta da zina da kuma mutanenta zai bi jama'anta da familinta to saboda haka ita ba za ta kunyata familinta ba a to ai ta ce ita bata yi ba kaga tunda bata yi ba shikenan don da aka gama rantsuwan ma annabi cewa ya ahir din wani ya zarge ta da zina tunda ta riga ta yi an yi la'ani tunda aka yi duk wanda ya ce mata mazinaciya kuma ya yi kazafi za a kama shi a masa bulala tamanin wannan ita ce doka duk wanda suka yi la'ani to a hirɗin mutum ya sake jifanta da wata tuhuma ta zina ko wani abu sai dan ta je ta kuma yin wani amma ba ta yi wani ba to in ka ce mazinaciya ai wance mazinaciya ce to za a kama ka in dai aka ji to bayan ka zai dauki bulala 80 a gani ai daban ai dama an ka furta ai baki shi ke yankewa dama ko kamar yadda bawo shi yake cewa <laughs> amma tunaninka a zuci in baka furta a baje ba ai ba mai ce ma komai eh shafin dai an rufe shi gaba daya wannan shafin an gama da shi yanzu gaba daya yaron kuma ba za a ce dan zina ba shi ma ba za a kira shi dan zina ba an rufe wannan shafin gaba daya ta ce inni la ufdihu qaumi sa'iral yaumi ni ba zan kunyata mutane na ba ka gani ko tsawon zamani fa shahidat fil khamisati anna ghadaballahi alaiha in kana min as-sadiqin sai ta yi rantsuwa ta biyar fushin Allah ya tabbata a kanta in har ya kasance cikin masu gaskiya akan da'awar da ya akanta ita ta ce da kunyar duniya gwara ta lahira tuni ta ce ba za ta kunya ta iyalanta ba familinta ba yan danginta iyayenta da yan uwanta kenan su ita take nufi da kaumi da kuma kabilar su eh haka za ko wasu haka suke haka suke yi fa farraqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bainahuma amma za Allah sai ya raba tsakanin su wa qada alla yud'a walada an la yud'a waladuha li abin sai ya ce kada yi hukuncin cewa ba za a danganta dan nata ba zuwa ga uba saboda yanzu tunda shi ya rantsi ai ba ya rantsi ga ya nuna ba nashi bane ba jins ba nasabar sa bace yaron da za a haifa don haka ba za a danganta shi zuwa ga uba ubansa ba kuma ba za a nemo wanda ya yi zinan ba yanzu ita ce ita ce ta kwana a ciki ita ta kwan a ciki saboda yanzu aka je aka nemo shi ma zai ce shi bai san magana ba shi yasa in aka gama ce da ciki ta ce aka ce waye ta ce wani ne wani kuma ya yi keme mai ce ba shi bane shikenan ita ne za wa haddi su mata abin tausayi ne amma ba sa tausayin kansu son zuciya ta dauke ta akan kwadayin ku da abin nan bai ta je ta yi zina shi kuma in bai tubo ma dama aikinsa ne Allah zai kama shi kuma can a wani wuri ka gani sannan sai ce wala yurma waladuha kuma ba za a jefi ɗanta da magana ɗanzina zina ba wa man ramaha duk wanda ya jefe ta da cewa mazinaciya kuma aurama waladaha ko ya jefi ɗanta ya mata ya ba ɗanta kazafi ya ce ɗan mazinaciya ɗan mazinaciya fa alaihi haddu haddi ta wajaba a kansa ko haddi ya wajaba a kansa sai ya masa bulala tamanin wannan shine kaida kuma dama dama wannan shine kuma idan mutum ya jefi yace ko da miji ne yace da matarsa kyar mazinaciya to kagan kace kyar mazinaciya to abu biyu fa biyu ne na farko za a yi maka za a yi maka bulala na kazafi ga mahaifiyar shi ai mahaifiyar matar taka ita kuma za ku yi li'ani da ita kuma a raba tsakaninku saboda biyu ne kalma ɗaya a kalma ɗaya ka jefi biyu saboda ka ce ƙyar mazinaciya to kaga ka nuna kana cewa kenan uwarta ma ta yi ta haife ta kuma kana cewa ita ma ƴar zina ce don ta gaji zina ne ba ta yadda ba to dole a yi li'ani tsakaninka da matar sannan kuma ita uwar sai an maka dukan bulala kaga abu biyu ki za a yi kenan bayan an yi la'ani za a zo kuma a maka bulala tamanin eh, ko shi a mishigo bulala tamanin to shari'a kaga shari'a ita shari'a kaga yana take ka duba don Allah idan aka zartar da irin wannan shari'a cikin al'umma ba za zauna lafiya ba haka ne a masu turawa da sauran da 'yan barandansu dama su so suke kowa ya lalace a yi wa Allah tawaye a kafirce masa kamar na su suka kafirce wa Allah shi yasa suka jefa mu cikin bala'i da yake an yi musu wala'i an yarda da wannan tsarin nasu kenan shi yasa muka shiga bala'i kuma ba mu ba fita bala'i ba za mu taɓa fita daga bala'i ba tunda tunda dai mun bijire wa Allah an bijire wa Allah an bijire wa shari'ar Allah ba yadda za a fita daga wahala kamar yadda wani malami yake cewa in in irin buhari miliyan ne aka samu a najeriya ba za a fita daga bala'i ba sai an koma ga allah wallahi mutane suna ta maganganun banza suna ta shirme suna ta barna suna ta sabo kowa yana abin da ya ga dama sannan yana sukan wani can sama to wallahi ko miliyan aka samu irin na buhari a kasan nan kowa da mukami duk mukaman nan gaba ɗaya duk irin buhari ne to abu ba zai gyaru ba sai an koma ga allah wallahi don allah ne yake gyarawa ba dan adam ba sai ce a wa ƙaza an la baita laha alaihi kuma manzan Allah sallama sai ya hukunta cewa babu babu zama babu gida tare a gare ta a kansa wato ba za ta zauna a gidan shi ba mana ba maganan ta kaba dama tunda za a bata auren ne ai babu saki ba maganan babu maganan wai kai sake ta wannan li'anir kawai shi ya bata auren gaba daya ba maganan ba maganan wai sai ka sake ta ba saboda haka wannan li'anin shikenan ya bata aure shi ya ruguza auren raga-raga yayi da shi saboda haka ba maganan ta zauna a gidanka a ce wai ta zauna ta yi idda ta yi kaza ba maganan idda ai saboda gaba ɗaya kawai an an an an bata auren da li'ani din gaba ɗaya saboda haka la mabita laha al'ala zauj wala quta laha kuma babu ciyarwa ba za a ce shi zai dinga ciyar da ita ba ta gama idda ko kuma har sai ta haihu wannan wannan sai idan aka yi saki sai yan saki ne ka gani min ajali annahuma ya tafarraka ne saboda dalilin za su rabu ne gaba daya min gaida laƙin babu saki wala mutawaffa ana kuma hukunci da ba hukuncin wanda mijinta ya rasu ba ne. tunda an raba su ne na har abada ilal abad ya ta'abbadu ka gani ko bai talaq bainahuma wa tahrim sakin da haramcin zai dawama har abada in su biyu suka rage a duniya babu aure tsakaninsu kuma da an yi wannan na'am sai ya ce daga nan sai ya ce a menene wakala sai kuma annabi ya ce in ja'at a ruwayan eh, imamul bukhari sai ya ce ruha fa in ja'at bihi ruha ku je ku duba wannan matan ku duba idan tunda don bayan an yi wannan abu bayan wani lokaci ne shi ne kayar ta sauka saboda haka ciki ya bayyana a wannan saduwar dama ba ta da ciki so a wannan saduwar da ta yi da wancan wancan kwarton nata kai wato dan adam ka duba ba a zamani mafi tsarki aka yi wannan to ina kake mamaki a yau kuma suna nan da yawa masu cin amana irin wannan da yawa Allah sawaki wato kasancewa tana ƙasa mai tsarki madina kuma tana makotaka da manzan Allah sallama annabin yana nan ana zaukar da wahayi kuma fa musulma ce <laughs> tuna matar sahabi ne ma <laughs> ka gani amma aka yi haka Allah Sa sai yake cewa a wannan ruwayar kuma sai ya ce in ja'at idan ta zo bihi usaihibun uraishihun hamash wayannan kalmomi ne synonyms wato mutaradifat ne in ta zo da shi usaihib zaka iya cewa usaihibus saqaini ko uraishihus saqaini ko hamashus saqaini idan ta zo da shi yana wato mai siririn ƙwabri in yaron ta in da yaron da za ta haifa ya zama mai siririn kofin shi ai daqiq daqiq kenan shine ma'ana uh, uraisha ko usaihab mai siririn kofi wato ba mai babban kafa ba to fa huwa hilal ta hilal hilal ne hilal ya mata ƙarya fa kana ba'da uh, menene menene sai ya fa hiya hilal wa in wato ya zama hilal ya mata ƙarya kenan in ya ta zo da wannan yaron da wannan kala wa in ja'at bihi auraka amma ta zo da ta haifi dan nan auraka wato mai kalan baki baki saboda shi wancan sharik ibnu sahma shi wancan da aka da shi yayi zinan da ita launin launin jikinsa shi ba irin fari sosai bane kaman balarabin sosai yana da irin irin wanda za a gansu kaman ruwan toka toka haka ƙasa ƙasa fari fari haka za gansu ba su da haske sosai kamar wankan tarwada an gane ko idan ya zo da shi auraka auraka ne toka-toka wato ya zama wato launin toka-toka ja'adan kuma ya zama in yaron ya zo da gashi ja'ad karangiyan gashi a cikin larabawan da za ga gashin su a murmurde haka za ga a murmurde wasu larabawan haka wasu turawan ma to irin wannan shi ake cewa ja'ad ja'adun ra'as wato mai karangen gashi in ya zo da karangen gashi jumaliyan bidon miljim jumaliyan kuma ya mai kiba yana da kiba shine ko kuma don jumaliyan malamai sun fassara shi da da abin nan guda biyu kamar ibnu ibnu afir a cikin annihaya ya fassara jumali in aka ce rajulun jumali bi ma'ana ai tawilun au dakhan mai kiba dogo wato wato tsayuwan marki an san eh giant kamar mutum yana batu da yake faɗa gashi yana da kauri kuma ga tsawo to in aka ganshi da wannan irin kamar to shine kamar wancan mutumin kenan sharik an gane ku shine ma'anar jumaliyan ka gani khadallajun khadallaju saqaini mai manya manyan kwabri khadallaj as mai manyan manyan qabri sabigul alyataini mai manyan manyan duwawu in yanzu da sabigul alyataini duwawunsa manya to mai kaurin duwawu kenan to fahuwa alladhiru mu yadda fa ko lil ladhi rumi yadihi wannan dan na wanda aka jefe ta da shi ne eh, wanda aka ce ya zo ya zina da ita nan ne lalle ya tabbata hilalu ya yi gaskiya ita kuma karya take yi ta yi zina faja'at bihi awraqa ja'adan jumaliyan khadallajul saqaini sabiqal allataini sai ta zo da shi da waɗannan da waɗannan kaman sifofin fa qala rasulullah sallallahu sai manzo Allah ya ce laulal aymanu ba dan rantsuwan nan da aka yi na li'ani ba lakana li wala hasha'anun da sai an samu sha'ani tsakana da ita da sai nayi mata wani abu ba zan kyale ta ba amma tunda ayi rantsuwan nan to dole mu yi hakuri tunda dokar Allah ta daga ta ta shuɗe eh saboda da ta haihu sai ta zo da shi da kalan wancan mazinacin eh kaga ita da kanta ai ta yi jim kuma ta ce ba za ta kunyata mutanenta ba eh tun daga nan shirun nan da ta yi don a wata ruwaya ma har suka yi tsammanin ko za ta fasa shedan ya hangada ta shine a wancan ruwayar ta imamul bukhari ka gani ko annabi sallallahu da suka yi rantsuwan nan sai annabi sai ya ce faja'a hilal fa shahida wan nabiyyu yaqulu annabi yana cewa inna allaha ya'lamu anna ahadakum ahadakuma kadibun Allah ya sani wallahi ɗayanku makareci ne fa hal minkum ta'ibun shin akwai mai tuba daga cikin ku tun lokaci bai wuce mishi ba amma ina sai ya ce wallahi ni kam abinda na faɗan nan tabbas ne ba da ko shakka ita kuma shedan ya hauta ta ce la of the hukawami sa'ir fama ta ci gaba da rantsuwa kawai shi yasa a ruwayar bukhari sai ya ce ruha fa in ja'at bihi aka halal ne akwai ziyadan siffa a ruwayar bukhari dama a ruwayan bukhari akwai wasu abubuwa ne da basu zo ba kamar yadda suka zo a cikin ruwayar ahmad shi yasa muka zaɓi ruwayan ahmad din muka karanta amma ruwayar bukhari ya zo cewa ku duba ku je ku duba an ta haihu ruha ku duba ta idan ta haifa in ja'at bihi akhalal ainin in ta zo da in ta haifi dan aka ga dan yana da mai mai kwallin idanu wato mai idanu mai kwallin idanu shine akhalal ainaini wato wanda za ga idonsa kamar ya sa kwalli amma ba kwalli ya sa ba haka litta take to haka shi wancan mutumin yake a shi eh haka wancan mutumin haka yake in ta zo aka halul ainaini sabigal alyataini mai katon duwawu kadallajar saƙai ne mai manya-manyan kwabri to fa li sharik ibnu sahama dan sharik ne da aka zo da shi haka kuwa sai manzo Allah ce laula ma madamin kitabillah ba don abin da ya shuɗe na littafin Allah ba lakana li wala hasha'anu da wallahi sai wani sha'ani ya hada tsakana da ita ba zan kyale ta ba amma ya za a yi tunda shi yasa dokar Allah baka cewa kai yadda ranka ke so ka yi amma da son annabi ne sai ya mata sai ya mata sai ya mata wani hukunci na gargadi ya za ta yi wa bawan Allah wannan wanda Allah ya wanke shi a cikin Qur'ani ma hmm? Allah ya wanke shi a cikin Qur'ani ki zo ki masa ƙarya irin wannan bawan Allah irin wannan kaga ita ta zabi ta dai ta sha azaban lahira kaga irin wannan shaida a gaban annabi ko ba a gaban annabi aka yi ma ai kaga akwai babban abu balle a gaban annabi aka yi wannan shaida har ta sa annabi ya yi fushi ya ce wallahi ba don littafin Allah ya gabata ba lakana liwa laha anu. eh halaka ta tabbata halaka ta tabbata ka gani to wannan ruwayar imamu bukhari ya ruwaito shi yasa shi abannan yace in bihil bukhari min hadha alwajhi ta wannan fuska din wasu su sun a ruwayar kamar yadda Imam Ahmad da Abu Dawud da waninsa sun waito hadisin daga Abdullahi dan Abbas shi ma Imam al-Bukhari din ya ruwaito hadisin nasa ne daga Abdullahi dan Abbas wata ruwaya ta nuna cewa Uwaimiru ne shi ma Uwaimiru al-Ajlani ya yazo shi ya kawo ya ce matarsa ya same ta da wani suna suna lalata saboda haka shi ma sai aka yi masa wannan shi yasa malamai ba sai mun karanto wancan ba shi ma shigen irin wannan ne saboda haka sai malamai suke suka yi jam'i tsakanin ruwayon cewa ɗaya daga cikinsu ne ko dai hilal shine ya zo shi ya fara kawo bayanin ba a saukar da aya ba shine har yake cewa wallahi Allah zai sanya mafita gare ni akan wannan zai bani mafita ba sai amun bulala ba kuma Allah ya saukar da ayan aka saukar da ayan ana karanta masa sai ga shi Uwaimirul ajilani shi ma ya zo ya kawo nashi magana cewa sai ya dace gaba ɗaya cewa shi an saukar da aya kuma kenan ga doka ga hukunci shi ma aka sashi ya li'ani da matarsa shi ma ajilani Ya yi li'ani saboda haka su biyu ne ayat ta sauka saboda su ko kuma ta sauka a sababin hilal bin umayya sai ya dace kuma shi abin nan umay uwaimir ya zo shi ma ya kawo wato uwaimirul ajilani shi ma ya kawo nashi kara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ma aka yi masa wannan hukunci kamar yadda aka wa wato shi hilalu ibn umayya radiyallahu ta'ala anil jami na'am ah. to wannan shine hukuncin li'ani tsakanin ma'aurata kuma ana yin sa ne tsakanin ma'aurata idan wani mutum ya jefi matar aure da zina to shi kazafi za a yi masa tunda ba matarsa bace hukuncin sa hukuncin kazafi ne idan mutum yana da aure ya jefi wata da zina kazafi na zina ko ya jefi wani da zina to shi ma kamar bulala za a yi masa tamanin in bai kawo shaidu guda hudu ba a matsakanin mata da mijinta aka samu wannan tuhuma to shine za su yi li'ani kuma a raba tsakaninsu rabuwa ta har abada babu dawowa kuma saboda ka shi ba shi ba wannan mutumin wannan yaro ita dai a danganta yaron zuwa ga matar sai dai a dinga kiransa ana danganta zuwa ga matar kuma a wata ruwaya kamar yadda shi a wannan ruwa ta Imam Ahmad Ikrima wanda ya ruwaito hadisin daga shi Abdullahi na Abbas sai yake cewa wannan yaron da aka haifa ya girma sai ya zama gwamna a Misira. <laughs> <laughs> ya zama gwamna kaga ya girma ya zama mutumin kirki shi da me ya shafe shi shi ba abin da ya shafe shi idan ya zama mutumin kirki shikenan sai ya shiga aljanna ko da dan zina ne ma da aka haifa a zina ana ta abin insa in dai ya zama yaron kirki yayi karatu ya zama mutumin kirki shikenan ya halatta kuma na dashe zama liman eh ba abin da ya hana ce liman duk wanda yake akwai wasu malamai suke cewa wai makaruhi ne a sa dan zina wanda aka san daga zina aka afeshi a yayi limanci ko yayi kaza yayi kaza irin wannan maganganun maganganu ne wanda ba su da tushe ba su da dalili magana mafi inganci shine ya halatta matukan ya zama yaron kirki ya zama mutumin kirki ya zama yana karatun qur'ani ga sunna eh ahlus sunna wal jamaa shikenan ya zama mutumin kirki sai a nada shi liman inda yana da karatun limanci ya san limanci ya san sallah kuma yana da karatu shikenan sai annabi shi ya zama liman kuma a hir wani ya dinga ce masa dan zina kuskure ne wannan ai ba shi da me laifin sa shi a ciki ba shi da wani laifi a ciki ka gani tunda ba shi ya ce da wane da wance ku je ku haɗu don a haife ni ba ko kuma su yi shawara da shi kafin su yi ba abin da ya shafe shi saboda haka shafe shi ba su iyayen ne suke da su matar da mijin ai da mutumin da suka haɗu suka yi zinan su ne laifi a kansu ba ruwansa shi kuma Allah tsare mu Allah kare mu da kuma zure mu baki ɗaya daga zina na'am sai Allah ya ce mi ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم sai Allah ya ce walaula fadlullahi ba don falalan Allah ba alaikum a gare ku ku musulmi wa rahmatuhu da kuma rahamarsa mai yalwa a kanku ai laula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu bikum bisitri fi zalika wajen rufa asiri a cikin wannan hukunci wannan al'amari falalan Allah ne da rahamarsa aka rufa muku asiri wa jawabu laula jawabin laula mahzufun an share ta litahawita saboda wato munin wannan al'amari jawabin sa jawabin laula saboda duk inda laula ta zo dole za a samu jawabin laula laula an ta zo tana da jawabi to jawabin laula a nan gurin ya shafe laula fadulullahi alaikum wa rahmatuhu ka gani jawabin nasa da ya kamata a kawo shine ai da kun halaka ai la halaktum aw la fadahtum la fadahakum aw ajalakum bil uquba saboda munin jawabin shi yasa aka shafe jawabin laula ma'ana ba don rahaman Allah da ba don falalarsa da rahamarsa gare ku ba to da kun halaka ta wannan sababin sai Allah ya halakar da ku sannan kuma ko kuma ka ce da kunya za ku sha kunya gaba daya amma falalan Allah shi ya sa gaba daya wannan aka jaye shi saboda idan wannan idan aka wannan ya tuhumi matarsa da zina ba don falalan Allah ba sai a tabbatar da wannan tuhumar sai ce kawai duk wanda ya kawo magana ya ce ya gama ta suna zina kawai a yi mata abin nan kawai kaga sai kunya ta kama ta da iyayenta kuma duka a ce a ce sai abu ya dinga bi su gaba daya ka gani idan kuma aka ce a a shi ya rantse ita ta rantse cewa bai haka ba in ta rantse cewa ƙarya yake mata sai ce to kaga tunda ta rantse ce ƙarya ake mata to kai za a maka hukunci makareci ne kai to kaga da kai da ƴaƴanka da sauran abubuwan duk sai abun ya rika binku to amma ramar Allah ya sa ya kawo wannan doka cewa a yi shi don a barrantar da kowa a zaman duniya Allah bai sai an je lahira kaga ka je lahira kan dama kowa ta kansa yake a duniya dai zaka samu peace zaka zauna lafiya cikin mutane na fata an fahimta saboda idan aka yi li'ani din to shi wannan shi namijin mijin ba wanda ya sai tome shi ya ce kai ka me yasa kai kai mata kaza kar kowa ya kawo wannan don li'anin kawai ya rufe shafin gaba daya duk wanda ya taso da maganar to hukuma za ta kama ita masa horo dokar da aka saka kenan saboda a kare mutuncin dan adam a rayuwarsa ta duniya balle a ce akwai wani wata kungiya za ta kare haƙƙin dan adam na ƙarya Zindikan mutane kawai ba wani abu da suke karewa illa kafirci da munafinci rashin sani ya kamata da yaudara shi suke karewa ka gani duk gaji an ce wai wai human right ko waye sun zo sun waye da kungiyoyi daban-daban ga sunan dama yahudawa ne iyayen gidansu yahudawa ne iyayen gidansu suna samun taimako daga can iyayen gidansu kenan kuma abun takaici sai ka samu musulmi ma na cikin wannan kungiya shi kuma ya jahilci ma addinin sa ma gaba daya ba abin da ya sani illa bokon nan da ya karanta kawai ai bokon da babu addini a ciki to wannan bokon da shi da jahili kiris ne bambancin su wanda zaka same jahili fata bi ma'anar kalima to bambancin su kadan ne in dai boko tsantsa mutum ya ba ruwansa da addini to da shi da jahili tafiya su guda ne bambancin an kadan ne tsakanin su in dai babu addini to mai amfanin ma mutum don ya duk wani karatu zaka yi duniya ba inda ka hada da ismullahi ik Allah cewa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq bismi rabbikal ladhi khalaq duk karatun da zaka yi ka sa Allah a ciki duk wanda ya sa Allah cikin karatunsa baya da za a yi ka yana yakar addini direct au indirect ba zai yiwu ba saboda babu ba sa addini a cikin wani ba a yi don Allah ba shi yasa ake samu irin waɗanda ga musulmai ne irin su ne turawa da yahudawa suke mai da su wato karnukan su wajen yada mugayen aƙidunsu da mugayen halaye cikin al'umma to saboda haka shi yasa Allah ya ce ba dan falalansa da rahamarsa ba wallahi da kun halaka da kun da kun kunyata za ku kuma ko kuma Allah zai gaggauto ajalakum bil uqubati ya gaggauto muku da uquba ka gani wa rubba maskutin anhu ablagu min al zai yiwu kuma abinda aka yi shiru aka bar shi ba a ce komai ba ya fi kaiwa matuƙa bisa ga abinda aka furta shi wa anna allaha tawwabun hakim kuma cewa Allah mai karba mai yawan karban tuba ne mai hikima ai annahu ta'ala mubalighun fi qabuli tauba mai kaiwa matuka ne wajen karban tuba hakimun fi ma shara'a min al ahkam kuma mai mai hikima ne cikin abin da ya shar'anta cikin na hukunce hukunce duk shari'ar da Allah ya shar'anta da hukunce hukunce da ya saukar a cikin littafin sa zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam yadda manzon Allah ya karantar da mutane bayyana musu akwai hikima mai tarin yawa a ciki a cikin wannan hukunce hukunce duk wanda yake zargin shari'ar musulunci ko hukuncin musulunci to ya jahilci ma kansa ba ma wai addinin ko ko abu ne ya jahilci kansa shi a karan kansa ya jahilci kansa wa min jumlatiha hukumul li'an daga cikin wato wato hukunce hukuncen da Allah ya saukar akwai hukuncin li'ani shine wannan da mu karanta qala abu sa'ud wa jawabu laula mahdhufun litawilihi ka annahu qila wa laula tafadduluhu ta'ala alaikum ba dan kamar dai Allah ce mana yake a wannan ayar ta karshe ba dan kyautatawar Allah gare ku ba shine tafadduluhu ai ihsanuhu alaikum ba don kyautatawarsa a gare ku ba wa rahmatuhu da rahamarsa bikum gare ku lakana ma kana da abin da ya kasance ya kasance saboda irin halayen da kuke yi mimma la yuhidu bihi nidaqul bayan ta yadda bayani ma ba zai kewaye shi ba wa min jumlatihi annahu ta'ala law lam yushri' lahum zalika ba don Allah ya shar'anta musu wannan hukunci ba la wajaba ala zawji haddul qazafi da ya wajaba akan mijin haddi na qazafi da haddin qazafi za a yi wa mijin ai yana zuwa yana cewa ya gama tasa da wata tana yin inkari ina shaidu hudu babu shikenan kawai ba wani magana wai ku yi la'ani in Allah ya ga dama sai ki saukar da hukuncin la'ani sai a ce kawai bulala hudu a 80 za a yi maka kai mata qazafi kuma koda zinan ta yi da gaske don dai a kare mutunci dan adam ne ka gani ba don huk abin nan na hukuncin na Allah ba da ya saukar da li'ani din da sai a maka bula miji sai a masa bulala na kazafi ma na zahir Sidiku tare da cewa zahirin abin da gaskiyar sa yanzu kamar yadda hilal din yazo ya faɗa kaga da gaske ne ya gani don ya zo ya ce ya dawo da isha ya sami mutumin yana kutsa kai kawai sai sun manta ba su kulle kofa ba saboda an ɗebe musu tunani ka gani ya shiga kawai sai gani da idonsa ƙuru-ƙuru kamar yadda wani haka yake ya faru cewa matarsa kawai sai ta fita za ta je wani wuri kawai shi kenan shi yana ɗauka ta je wurin alheri ne ashe ita ta je akwai farkanta sai zo ya ɗauke ta da motar su tafi hotel a tafi sabon gari duk bai sani ba Allah da ta yi tona asiri sai wani abokinsa ya gani nan ya gani ya dauka ko abokinsa ya canza mota ne ya gade wanda yake jan motar nan ba direban gidan ba ne saboda haka kawai sai washe gari ya kuma gani sai ya kira waya ya ce ka canja mota kuma baka gaya mun ba sai ya ce wace mota ayyuan ban canja mota ba ya ce ka canja mota ce a ban canja mota ba ya ce to magana ba ta waya ba ce ba zan zo ya zo suka tattauna ai kaji kaji kaji amma ka zo mu je wurin dusan sanda ce za ta je wuri ka ba ka zo he ka wuri za sai mu tsaya suna zuwa ko sai gashi suka wuce shi kuma sai shiga motarsa dama wata mota ya dauko ba tashi da aka sani ba tunda amini ne irin aminin nan hatta iyalan juna sun san aminan mazajensu wannan akwai amana tsakani saboda haka suka bi su suka bi su har hotel da suka shiga suka shiga kawai shi kenan sai suka kyale suka sauka suka shiga suka shige cikin hotel su ma suka zo daga baya suka yi parking sai suka shiga reception of hall suka ce da shi wanda ke kan kanta suka ce da Allah suna za su jira wani ne sai to babu komi sai suka zauna akan kujera a reception sanda suka gama tun da abinda za su yi ba kwana za su yi ba yi sun gama komai suka sauko kuma suna zaune da kafar benin za a sauko dama sai ga su suna gefe saukowa sai ga su ido hudu yanzu wannan yaya za a yi to wani abin da ya faru suka je gun dan sanda dan sanda dan sandan nan yace ya kira mijin nan yace zan baka shawara ko dai ka zauna da matakka ka yi shuru da maganan nan ka yi mata nasiha in ga ka iya in ba za ka iya ba karkata da maganar kawai ka rabu da ita amma za ka rabu da ita ka je gidansu ga ka ga ta ga iyayenta sai ka bayyana abin da ya faru sai ka ce gashi kaga kan sanda ne ba shi wannan shawara <laughs> saboda shi ya san abubuwan eh ya sabu ban dama eh kuma yace dalilin da yasa ya gaya masa yace don ka bayyana aka fallasa aka yi tattare da ku a kotu ana ta kaza kaza duk sai sai biography na ka dusa ya lalace da ƴaƴanka da waye dusa ai ta abin nan sauran ƴaƴanka ma dusa ai ta tuhuma ma da sauransu a ce watakila ma ba naka ba kuma hakan kin kai haka shikenan ga abin nan Allah sai baka lada wannan ai musiba ce akwai musiba wannan musibar ai ba kyau to ka gani to saboda haka sai yake cewa a haddul kazafi ko ma'a annar zahiri sidiquhu listirakihi fil fadihati saboda tarayya yayin tarayya cikin abin kunya walau ja'ala shahadatahu mujibatun da kuma an sanya shay rantsuwarsa da yayi mujibatun lil haddi li haddi zina zata wajabta haddin zina alaiha akan matar lafatar nazaru laha da ba wani tunani kuma tunani da za a bata dama ta yi tunani ya kubce in aka ce mijin ya rantse in ya rantse kawai a ce to shikenan an yadda a tsayar mata da haddin zina to kaga kuma shi ma ba yanci ba abin nan ko to kaga shi yasa hikima ta shari'a Allah sai ya ce ayi li'ani kawai in dai ma'aurata ne don da bambanci da in ba ma'aurata bane da bambanci wayannan ma'aurata ne su biyu saboda haka dole sai shari'a ta saka wannan don a cire wannan abun kunya a tsakaninsu idan aka yi li'ani to babu wani mutum da ya isa kuma ya ce zai zarge su da wani abu irin wannan an rufe shafin kenan gaba da sabanin idan ba ma'aurata ba ne wani kawai ya yi wa wani kazafi ko ya yi wa wata kazafi da sauransu kamar yadda muka karanta a jiya walau ja'ala shahadataha mujibatun li haddil qazfi alaihi la nazaru lahu shi ma anda a ce rantsuwarta zaka ce tunda ka faɗi aka to ita za a ta rantse bata yi zinan ba in ta rantse ta ce wallahi ta yi ba yanzu wannan matan kaga ta yi fa amma ta yi karfin hali ta yi irin wannan rantsuwan don ka sani cewa dama a wannan babin su mata sun fi hadari galiban a wannan babin sun fi hadari shi yasa annabi yake cewa ya shiga wuta ya ga mata su suka fi yawa a wutar jahannama mata sun fi maza yawa a cikin wuta saboda lime likufurhim billah saboda butulci saboda suna suna butulcewa abokin zama da cin amana sai sun fi yawa a wuta illar da annabi ya faɗa illar da ta sa suka fi yawa a wuta shine himul ashir butulcewa abokin zama cin amanarsa Allah tsare mu shi yasa ake so ita mace a karantar da ita sosai addini a karantar da ta addini karka ce wai matarka kawai ta yi boko kadai hadari ne wani namiji ma ya boko kadai ya ake kadafa ba ba ba ta masa addini a ciki ba ya aka karasa balle mace ha gani ta yi bokon amma a cuɗa ta da addini kada kyale ta babu addini in tana boko ko ta yi boko to lalle ta dinga zuwa islamiyya ko kuma kai ka dinga kanta a gida shi yasa ai Umar din kamar yadda muka kanta je Umar ibn al-Khattab yace ku karantar da matanku suratul nur karantar da matan ku suratul nur na aisha tace kafin ku kai mata gidajensu ku karanta qabla an tunzilu hunnal ghuraf kafin ku kai su gidajensu to ku karanta musu suratul nur fa subhanahu ma a'zamu sha'anahu sarki ya tabbata ga Allah ka gani kai mamakin irin sha'anin ubangiji ta'ala wa ausa rahmati rahmatihi da yalwan rahamarsa wa adaqqa hikmatihi da wato da zurfin hikima shi. suma bayyana ta'ala qissatul ifki yanzu zamu shiga qissatul ifki wanda shine sababin ma saukar ayar sababun nuzulil aya gaba surar ma kai gaba daya sababin saukan surar gaba daya suratul ifk malam yace allati ittahamat ittuhimat fiha al-afifatul bari'a wanda aka aka yi tuhumi kamammiya albari'a wanda ta barranta daga irin wannan aiki at-tahira mai tsarki ummul mu'minina ummina mu'min ummi ummul mu'minina ummina na Aisha ta radiyallahu ta'ala anha mahai uwar mu'minai ka gani uwar mu'minai uwar mu na Aisha radiyallahu ta'ala anha dama uwar mu'minai ce wanda ya ce ba uwarsa ce ba to dama ba mu'mini ba dama cewa aka yi uwar muminai ai ba suna aka kira ba ko yawwa ba kira suna ba ba a kira kabila ba a muminai aka ce kaga wanda yake ganin yake duk wanda zai faci uwa ta yi ai kaga wannan ba dan halas bane ba ko lalatacce ne wannan dama ba maganar sa ake ba wanda kuma yace ba shi ba ruwansa shikenan dama an ce uwar muminai kaga shikenan kaga ya sauka ya sauka mana ma shikenan ta bada amsa <laughs> ka gani <laughs> masha Allah radiyallahu ta'ala anha wa ardaha as-siddiqatu bintu siddiqi zawji sadiq masduq al-mubarra'ati min fawqi sab'i samawat al-matluwa ka gani ila yawmil qiyamati wannan wannan tun wani mutum zai zo wata magana ma ta tasiri in ba jakuna ya samu wanda ba san abin da suke ba eh? wanda har zai yarda da maganan dan shi'a akan nana aisha da tuhumar nana aisha ya yarda to da shi da wanda zai je ya samu garkin awaki suna kwance kwanta ya ce ina kwanan ku to tafiya su daya goma ma wancan ai eh goma ma wancan eh ka gani shaya shaya zai ne kai shi abin nan bil kadhibi wal buhtani faqala sai Allah ya ce mi إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون to anan wannan wato akwai wata kisa mai tsawo game da yadda abun ya faru wanda ina tunanin insha Allahu za mu karkare a kansa za mu abin nan goben Allah kai mu za mu karanta kisar da kuma ƙarashen fasarar insha Allahu ta'ala na abin da ya shafi na Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma mu karkare a gobe insha Allahu ta'ala to amma a yau za mu yi fasara waɗannan da aka karanta sai ce innal ladhina ja'u bil ifki haƙiƙa waɗanda suka zo da ƙage wannan kage na ƙarya da aka jingina wa nana Aisha radiyallahu ta'ala anha dama annabi sallallahu alaihi wasallama idan zai tafiya yana ƙuri'a duk zai tafiya zai na ƙuri'a tsakanin matansa wanda ƙuri'a ta fada kanta da ita za a tafi to sai aka yi wannan tafiya tare da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kamar yadda zamu zo mu ji a cikin karatun kissan ba za mu tsaya mu kawo shi ba gaba daya a yau din saboda haka aka tafi da ita abin da ya faru shine aka yi jinkiri a hanya lokacin da za a dawo an yada zango ita kuma ta tafi biyan bukata wata bukata daga cikin bukatu na dan adam ta je biyan bukatar ta ko da ta dawo sai ta duba dan abun nan sarkanta bata gani ba to sai ta koma ta duba inda ta je biyan bukatar nan to kafin ta dawo annabi sallallahu alaihi wasallam don ba a sani ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace a tashi a wuce su wayanda suke dauke da darbukarta haudat akwai hauda shine darbuka irin wannan da ake dora kan raƙumi mai kaman gida din na haka kaman dan buka haka eh suna ce masa darbuka da Hausa alhaudat saboda haka sai suka daga darbukan nata suka dora kan raƙumi su ba su san cewa ba ta ciki ba sun dauka ta shigo don sun ga shigowanta an ba su ga fitanta ba saboda haka suka dauka suka dora ta ba su ji nauyi don kamar yadda Aisha take cewa ba su ba su yi inkarin nauyin darbukan ba saboda ta mata ran a lokacin ba su da nauyi saboda ba su a cin abinci da yawa ba su da teba ba su da abin nan saboda haka ba ta da nauyi in tana ciki ko ba ta ciki ba a ganewa ka gani sai ba su suka daga suka dora kan raƙumi kawai a kama hanya aka tafi ko da ta dawo ta ga ba mutane ba tawaga ta yi nisa ta ce bari ta zauna a gindin wata bishiya in suka duba ba su ganta ba za su dawo tana cikin haka kuma dare yayi sai ga sai ga shi wannan wannan mutumin ya zo um, wane ne yake da suna eh safuwan sai ga safuwan ya zo to safuwanu ya zo sai ga inuwarta inuwarta inuwar mutum ya hango a gindin bishiya tunda da akwai duhu shikenan sai ya matsa ya ga menene ne sai ya ga aisha ce saboda ya santa don lokacin abin ya faru ne ba da nuzulil ayatul hijab ya santa qablal hijab kafin a sauka da ayan hijab ya santa saboda haka sai istirja'i istirja'in nan da yayi sai farkar da ita tana bacci bacci ya dauke ta a zaune a gindin bishiyar inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kaga istirja'i yayi hankali ya tashi ya yi haka shine ya zo ya juya baya ya durkusar da raƙumin ya sauka kan raƙumin ya durkusar da ita ya juya baya kawai ta fahimta bai ma ko mata magana ba magana ma bai mata ba kawai hakan da ya yi sai ta fahimta don ta san shi ta gane shi dama sahabin annabi ne ta gane shi don suna ta lokacin kafin a sauka da ayin hijabi don da kullun shiga gidan annabi ake a shiga a fita a shiga a fita sauransu sanda a cikin suratul azab ayatul hijab nan da Allah saukar to shi ne ta hau ta san ga abin da yake nufi da aka sai ta hau sai ya jara kumi ko kallon ta baya yi kawai sai aka hango don an yada zango ana fa ba ga Aisha ba ya ya ya aka yi me ya faru sai ga shi ya hasken asuba sun ya isko su sai Abdullahi bin ubai ibn Salul la'anatullahi alaihi alfa alf la'ana sai ya kitsa yace ya samu gaba munafikin Allah sai kitsa wannan ƙaryan sai rinka yadawa cikin munafukai ƴan uwan shi sai magana ta yadu ko ina a cikin gari magana ta yadu ko ina da ina ai gashi gashi gashi kuma a cikin musulmai sai aka samu wasu wajen mutum uku su ma suka cafi maganar sai suka dinga yadawa su ma sai oh kun ji Aisha kuma ga abin da ya faru wancan aisha kuma ga abin da ya faru da hamnatu bintu jahash yar uwar zainab bintu jahash yar uwar ta ce uban su ɗaya wasu ɗaya sai iyar ta ce ita ta ita ta samu dama ne yanzu tunda tunda abokiyar karawan yatta ce a gidan miji gaza <laughs> gaza <laughs> eh shine ta samu dama ita ma annan ta dinga yadawa cikin mata kuma a gida a gidaje tunda ita mace ce hamnatu bintu jahash da kuma hassan binu eh, sabit hassan bin sabit ka gani da kuma misdahu ibn usatha wanda dan shi dan dan eh, wato dangin abubakar ne dan uwanta ne na jini amma na nesa amma dan uwa ne na jini don a ƙwaryan tuwon sama a gidan abubakar ne gidansa yana abubakar ne ana yake cin abinci kuma abubakar ya bashi jari ana ana harka yin abun nan ya kawo balance yaron gidan ne kuma dan uwansa ne na jini kuma abubakar ke taimaka mai shi ma yana ciki su ne ma wanda aka wa bulala 80-80 su uku din saboda sun yada ayub abin abu ayyubal ansari ya zo gida sai matarsa ta ce ya abu ayyub ashe ka ji labarin abin da yake faruwa wai aisha ta yi sai ce eh ya ji labari wannan labarin ƙaryan ba labarin ƙarya haka ya mai da martani ke mai da mutane ga mata zai ce labarin nan ji amma ta ƙaryan nan ba sai ce ya ke umma ayyub don Allah tambaye ki mana don Allah ki kaddara shin wannan za ki iya za a ce ke kin yi haka zai yiwu a ce kin yi ko kuma da lafazin ki iya yi sai ce Allah kiyashe ni Allah kiyaye sai ce to wallahi Aisha ta fi ki alheri haka ya faɗa to shi ne kamar yadda za ji insha Allah to a nan lokacin da abin ya faru aka yada abun sanda aka yi wata guda tur ka dubi ikon Allah mafi zababben halittar Allah Khalilur Rahman abin ya shafe shi ya samu matsala ya takura hankali ya tashi sauran sahabbai duk hankali ya tashi an rasa inda za a sa kai abubuwa ya damu su Aisha matar Khalilur Rahman kuma a ahabbu nisa'ihi ilai don ka gane ko ki gane ke a duniyan nan musulma ko musulmi ya gane duniyan nan ba a zo don a miƙe kafa ba idan aka jarrabi waɗannan to ku ne min babu aula a jarrabe mu jarrabawa ce kaga mutum ya ta zo don ta miƙa kafa to ta jaye in ka zo don ka miƙa kafa ka jaye wata fatur kwana talatin ana, ana, ana yawo da maganan na a cikin garin madina da ƙauyuka duka oh matar ba aisha kuma gashi gashi gashi gashi oh annabin mato gashi gashi kaza kaza kaza shiru aka yi annabi kullum sai ya daga kai sama yana ta amma Allah bai sauka da aya ba shi kuma baya hango lauhul mafuzu ku baya hango al'arshi daga duniya daɗa balle wani can kuma bai san gaibu ba daɗa balle wani kuma can ta abin da Allah ya gwada mai to ba a gwada mai wannan ɗin ba to sannan kawai ana cikin wannan hali bayan wata guda sai aka sauka da wayannan ayoyi Allah ya ce innal lazina ja'u bil ifki haƙiƙa waɗanda suka zo da ƙagen ƙaryen nan ai ja'u bi aswa'il kadhib mafi munin ƙarya wa ashna aswaril buhtan mafi munin ka gani na suro na, hoton kirkiren ƙarya wa huwa qadhfu aisha ta bil fashati shine ayi wa aisha qazafi da alfasha fakhar razi yace al ifku ablagu ma yakunu min al kadhib wal in aka ce ifku yafi kaiwa matuƙa sama da kace al kadhibu ko al iftira alkadibu ƙarya al'iftira ƙarya amma al'ifku shine mafi ƙaryan da babu ƙarya sama da shi haga dukansu a synonyms amma amma ifku shine mafi munin ƙarya sama da alkadibu da al'iftira sai Allah ya amfani da lafazin al'ifku saboda ƙaryan an yi wa annabinsa ne da iyalin shi babu ƙarya ko da ya fi muni kai wa Allah ko manzonsa shi yasa annabi yake faɗa hadisi sahihi a cikin bukhari yace laysal kadhibu alayya ka kadhibi ba'dukum ala ba'd yi mun ƙarya ba irin ƙaryan sashin da sashe bane kai wa abokinka ƙarya ko wani wanda ba annabi ƙarya yafi sauki sau sau miliyan akan kawa annabi ƙarya yi wa annabi ƙarya bala'i ne halaka ce ka gani to saboda haka sai ya ce kadi ajma'al muslimuna malamai su musulmai gaba ɗaya sun yi ijma'i annal murada ma ufika bihi ala aishata wa hiya zawjatir rasulul ma'sum sun yi wannan ƙaryan da aka yi wa annabi wato da aka yi wa nana aisha ita Allah yake mai da martani a nan gurin matar manzo ma'asumi sai ya ce waɗanda suka zo da kiran ƙaryan nan usbatun minkum wata jama'a ce daga cikin ku ba daga kafirai bane ba wanda kuke tsamman kafirai can waje a daga cikin ku ne wanda kuke zaune tare shine su Abdullahi bin Ubay da da wal munafiquna mislahu amsalahu wasu jama'a ne a cikin ku jama'atu minkum ayyuhal mu'minuna ala rasihim shine Abdullahi bin Ubay ibn Salul ra'as la'anatullahi alai ra'asun nifaq shugaban munafinci na duniya shine babban shugaban munafincin duniya gaba daya eh na duniya ka gani duk wani munafiki abdullahi ne shugabansa shi ne zai rike tuta ranar alkiyama duk munafukai bayansa za su bi shi ne shugabansu shi zai rike tuta Allah tsare mu da munafinci sai Allah ya ce la buhu sharran lakum kada ku yi tsammanin sharri ne gare ku duk mutumin kirki da aka wa kage kare dauka wai sharri yi ba sharri bane darajarsa za a daga alheri ne gare shi mutukan ya san dama bai yi ba aka dinga kage ana jifansa da abubuwa to sharri aka masa kage a ce yayi kaza yayi kaza mai kaza mai kaza to alheri ne kare dauka wa sharrin ne daukaka ce a gare shi ba sharri bane ba saboda haka in aka tunda aka wa annabi aka wa Aisha da mata annabi da manyan mutane kage balle kai yaushe bayan ba za maka kage in aka maka kage kuma ai ba kai ne faro ba shi wanda ya kagen shine kuma zai shiga bala'i ko ba jima ko ba ko ba jima ko ba daɗe kare ɗauka an yayi yau gobe jibi shekara ɗaya shekara biyu ba komi akwai komi kare ɗauka ba komi Allah tsare mu shi abdullahi bin ubay bin salul ai zan da ya ɗau lokaci ya daɗe yana ta fantamawansa a cikin madina ai shi da kikiro ya ƙagi abin ma sannan daga bisani kuma mutuwa ya yi Allah ya kaɓi zari ransa ba wani ne ya je sare shi ya kashe shi ba mutuwa ya yi natural mutuwa akan gadonsa eh eh a'a wai mutuwa kan gado ba wani ya je fille kansa ko aka harbe shi ba ah, to an aka harbe ai za ce ka san galibi irin wannan aka ce mutum harbe shi aka yi ko hadari yayi kuma an san yayi wani laifi sai a ce laifin ne sai a yi ta abu amma wannan a kan gadon sai kwanta yake kwance ya mutu ya mutu ai dama babu wata mutuwar da ba Allah ne yake karban ran ba amma aka faɗi haka wannan wani sanannen abu ne a mutane a ce mutuwa ya ɗabi'iyyan ne ma natural mutuwa innama mata ɗabi'iyyan ba wani abu ne ya taɓa shi ba ba rashin lafiya ya yi ba Lafiyan sallau, yana kwance Allah ka biran shi shi kenan ka gani har yanzu yau ba muna cewa la'anatullahi alaihi ba kuma ila yawmul mace la'anatu kowa zai ce la'anallahu alaihi duk wanda ya ji wannan abin sai ya ji ya tsane shi sama da yadda yake tsanan iblis ka gani sai yake cewa la ta sabu sharar lakum kar ku yi tsammani la ta zunnu hadal kadafa wal ittihama sharar lakum kar ku dauka wannan kazafi da aka yi da tuhuman ƙarya na sharri da aka tuhume Aisha da shi don tuhuma Aisha tuhuma duk musulmin duniya ne kar ku dauka sharri ne lakum a'a ya ala abubakarin wato su iyalan gidan abubakar khasatan in particular sannan kuma al'ummar musulmi gaba daya in general ka gani kar ku dauka sharri ne bal huwa khairun lakum alheri ne gare ku lima fihi min asharaf alazim saboda akwai daraja mai girma a ciki bi nuzulil wahayi na farko dai an saukar da wahayi bi bara'ati ummul mu'minina don a kubutar da ummul mu'minina har da kanta take cewa wallahi bata taba tsammanin Allah zai saukar da aya saboda ita ba annan sai ta fahimci ashe tana da matsayi a gurin Allah ma ya ka Allah da kansa ya kare ta tun daga saman bakwai min fauki saba samawat sai yace yace wa hadha ghayatu asharaf wal fadl wannan wannan gaya ne matuƙa ce ta daraja da falala Malamai tafsiri suka ce wal khairu fi zalika min khams Dairin da aka samu ta wannan sababin ta fuskoki biyar ne na farko shine tabri'atu ummul mu'minina an kubutar da ummul mu'minina daga wannan kazafi na farko kenan wa karamatullahi laha da kuma karamar da Allah ya yi mata bi inzalil wahayi fi sha'aniha saboda saukar da wahayi game da sha'aninta kaga wannan ai karama ce wal ajrul jazil laha fil firyati alaiha ga lada mai gwabi mai girma gare ta saboda wannan kage da aka yi mata duk wanda aka yi masa kage yayi hakuri ya mai da al'amarin zuwa ga Allah to yana samun lada mai girma wanda Allah ne san adadin girman yana da lada a gurin ubangijinsa saboda kaga ya zama alheri kenan don wani ya shi wanda ya yi maka kage ne sai ya dauka kamar ya maka shari don haka yana jin daɗi ya ma kage kuma kullum zaka same cikin rashin natsuwa kullum sai an jarrabe shi a cikin zuciyarsa sai ce na biyu na uku kenan ko na hudu wa mawa'izatul mu'minina ayi wa mu'minai wa'azi ta wannan sanadiyan tunda zamu ji a cikin ayoyin yanda Allah ya wa mutane wa'azi in irin wannan ya faru ku daina kawai tafkar magana ta talakauna hufi ma bayan kuna cafan magana kuna yawo da shi a in aka zo kage irin wannan Allah ya ce ku yi bincike kuma akwai wanda ma aka ce maka yayi kaza take zaka ce ƙarya ne domin sanin ka da shi bai yi kama da masu yin haka ba take suka ƙaryata wannan baya nuna cewa wai ka mai da shi ya zama ma'asumi a'a kare mutunci ne nashi da kare mutuncin sauran musulmai da kuma kare mutuncin addinin musamman ma wanda aka soka idan yana idan wani ido ne a cikin musuluncin kama a ce malami kamar a ce wani shugaba ne ko wanda aka san shi a cikin musulunci yana ba da gudumawa da sauransu irin wannan suka gare su kamar suka ne ga addinin kamar suka ne ga al'ummar musuluncin gaba daya ina fata an fahimta to irin sai aka yi mana wa'azi ga yadda musulmi ya kamata su yi ta wannan sababin a ciki duk zamu ji musamman ma muka zo karanta qissatul ifki din na biyar ya ce walintiqamu minal muftarina sannan gashi an azaba mai tsanani ga masu kagen wanda suka yi kage azaba Allah ya musu alƙawarin azaba musamman mutum uku din na wayanda daga cikin su cafa cafa suka yi suka yada sun ji ne kawai suka cafa eh su misahu su mis me kidanka na jiyo ka gani su misahu kenan da Hassan da kuma ita Hamna Hamna bintu Jahash su uku ne dama su ne aka wa bulala tamanin tamanin a bainan jama'a bulala tamanin tamanin aka yi musu su yi wancan wallazi ta walla kibar hudun kuma shi Allah ya ce ku kyale shi lahu azabun azim muna da azaba mai girma da muka tana da masa a lahira shi yasa Allah ya ce annabi ya yi kokarin ya nema masa gafara Allah ya ce karka ka bata bakinka in tastaghfir lahum saba'ina marratan falan yaghfir Allahu lahum manzan Allah fa istighfari amma Allah ya ce kar bata bakinka ni ba zan masa gafara ba in ka yi gafara ka neme ni ka roƙi ni sau saba'in to ba zan ma karɓa ba to ara karka ɓata lokacinka yanzu yana nan yana shan abin da yake sha kuma ranar kiyama ya shiga a shaddal azab munafiki fi darkil asfali minan nar me ma'anar wato me ribarsa kuma shugabanci ya jawo masa wannan son shugabanci shi abdullahi din shine ya sa wa annabi kahon zuka saboda shugabanci kawai malam an taro za a naɗa shi shugaba sarki a madina shine sarkin madina ana shirye-shirye an yanke ko an kada ana shirye-shirye ne ma ranar da za a yi biki a nan za a naɗa masa rawani sai ga annabi ya yi hijira ya shigo sai aka ce ai annabi ba a mulki a kansa annabi shine sarki shine komai saboda ka annabi ba maganan sarki babu shugabanmu shine annabi to shi zamu karbi umarni a wajensa shine za a karbi hani a wajensa tunda shi wahayi ake masa don haka ba magana naɗa wani sarki da za a karbi doka a wajensa sai wa kai hakuri ka zo mu bi annabin gaba daya aka ji aka same shi sai ya ce ba komi ashe ya ƙullaci abin kuma kafin fa abin nan lokacin da annabi fa shi yana yin wa'azi shi abdullahi bin ubay abdullahi bin ubay bin salu yana wa'azi kuma ranar juma'a kafin liman annabi ya hau minbari shi yake firi ba yana firi ba a masallaci annabi amma kaga ashe munafiki ne kai malam hmm. ai ka bar dan mutum Allah ka shiryar da mu Allah karka juyar da mu Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika ka gani kulli imri'in minhum kowane mutum daga cikin su yana da maktasaba min al-ithmi ma'ana yana da sakamakon abin da ya wuta ya aikata min al-ithmi na zunubi kowane mutum daga cikin jama'an da suka yawo da ƙaryan nan wato almin al-usbatil din kenan jaza'a majraha min min adh-dhanbi ala qadari khawdihi fihi gurgudan yanda ya kutsa cikin wannan yada yada wannan kage wallazi tawalla kibarahu minhum amma wanda ya jibinci girman laifin daga cikin su shine tawalla kibarahu wanda ya jibinci girman laifin tunda shine ya ya kakama maganar shine ya jibinci girman laifin shi kam ai wanda tawalla hu, wanda ya jibinci mafi girman laifin wa asha'a hadha butan ya yada wannan kayan shine Abdullah bin Salul ibn Ubay bin Salul shine ra'asun nifaq din lahu azabun azim yana da azaba mai girman gaske Ranan lahira kenan sakamakon sa kenan a jahannama walaula id sami'tumuhu me yasa lokacin da kuka ji wannan labarin kaga yanzu ana mana wa'azi ana wa mu'minai wa'azi me yasa lokacin da kuka ji wannan ya ku taron musulmai wannan kage da aka yi na kazafi na na Aisha zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan mu'minai maza da mu'minai mata su yi zaton alkhairi ga kawunan su mana ya kamata lokacin da labarin ya zo muku kowa ya kaddara abin a karan kansa zai iya yin haka shine zannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khairan kowa ya yi zaton ya auna wannan ga kansa shin zai iya yin haka shi ne ma'auni ya auna da kansa in zai iya yin haka to in ko ya san ba zai iya ba to lalle na na aisha da iyalan annabi sallama min babu aula ku gane cewa karya ne manzo ne fa na Allah kuma matansa Allah ne ya zaɓa masa musamman aishan nan su sun sani cewa Allah ya shi ya zo da jibril ya zo da hoton ya zo masa da hotonta ya zo mata da suratu ha ka gani a cikin mafarki a cikin mafarki ne ya ga hoton ita na na aisha cewa aka gaya masa cewa wannan ita ce hazihim ra'atuka fi dunya wal akhirah wannan matakka ce a duniya da lahira hadisi yana cikin bukhari waye zaban masa yaya Allah zai zaba masa mai wannan aiki shi yasa Allah yake faɗa da zafi yake cewa me ya hana lokacin da kuka ji wannan labarin ku muminai maza da mata ku yi wa kanku zaton alheri ku auna abin akan kanku in ba za ku iya yi ba lalle min babu aula ta ma ba zai yi a ce matar iyalin annabi ta yi haka ba Ta gani ai zannul khaira wa lam yusri'u ila tuhumat da ba su yi gaggawan tuhuma ba fi man arafu fi nazahata wa tsahara su yi tuhuma cikin wanda suka san tsarkinta fa inna al iman Allah yusaddiqa mu'minun min ala akhihi qawlata aibin wala da'inin abinda ke hukuntawa na imani ga dukkan wani wato mai imani mumini shine kada ya gaskata dukkan wani labari ko wata magana na wani mai suka ko mai aibanta mutane ya kawo labarin wani mutum dan uwanka mumini ya ce ya yi kaza ya kaza mumini abinda yake hukuntawa na imaninsa shine kada ya gaskata irin wannan magana duk wani ya kawo maka sukan wani to karka gaskata kai tsaye karka gaskata saboda labari ne khabar ne khabar kuwa ya hatamilul kadhiba wal sidiq yana daukan ƙarya yana daukan gaskiya in dai labari duk wani labari na duniya in ka fitar da labarin Allah da na manzon shi to duk wanda zai baka labari ko waye shi to ka sa shi a wannan mizanin lokacin da gaskiya ta bayyana sai ka gaskata lokacin da ƙarya ta bayyana sai ka yi watsi da maganar ba ruwanka da wai waye shi wanda ya magana ina fata an fahimta kana fitar da manzon Allah kana fitar da Allah shikenan don su labarun su sidiqun ne mahda amma in ba su ba to kowaye duk yanda ya kai matsayin sa a zuciyarka in dai baka labari to ka dauki labarin akan wannan ma'aunin ya hatamilul kadhiba wal sidiq kowaye to a wannan lokacin shi ne za ka zama mai adalci in ba haka kake ba to ka zama ba mai adalci ba a rayuwarka la tanzur ilal alqa'ili walakin unzur ilal kalam alqaul maganar za ka kalla in an ka faɗa maka maganar da ba daidai ba hika watsar da ita ko ya faɗe ta ba za ka bi ta saboda shi domin da kai da shi din za ku tsaya gurfana gaban Allah bai sai tsare ka ba duk yadda kake ganin girman sa a zuciyarka bai sai tsare ka ba ko waye shi in annabi ne ya gaya ma kaga shi annabi da ma gaskiya ne ya zo maka da shi kuma Allah ma cewa in tuti'uhu tatadu shi kadai Allah ya ce kuka bi shi cikin duk abin da ya faɗa za ku tsira saboda ma yantuku anil hawa in huwa illa wahin yuha Allah kuma shine masdarin gaskiyan ma shi masdari ne ma na gaskiyan kowane alheri ma daga gurin Allah Allah ne asali to kaga shi ba wata magana maka abin nan na fata an fahimta shi yasa ya gani ko yake cewa waqalu kuma sai su ce hadha ifkum mubin wannan kai wannan kire ne ƙarya ne kage ne bayyanannen kage haka ya kamata mu'minai su faɗa lokacin da labarin ya zo musu su ce zalikal hain wannan ƙarya ne alhainu hadha kadhibun zahirun mubin laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada me ya hana su da suka yi wannan tuhumar ba su zo da shaidu guda hudu ba da suka ce wai abin ya faru su zo da shaidu hudu su tabbatar da cewa ya faru mana shi kadai ya zo ya faɗi maganan don me za a yaɗa magana jan kunne Allah yake wa muminai ka gani me yasa ba zo da shaidu guda hudu ba su shaida fa iz lam ya'tu bi shuhada tunda ba su tunda dai suka kasa zuwa da shaidu guda hudu shine lam lam atu ma'ana sun kasa zuwa da shaidu guda hudu akan wannan tuhuma da suka yi ai sun kasa su zo da shi to fa ulaika inda Allah humul kadhibuna irin waɗannan a gurin Allah su ne makaryata duk wanda ya ce wane kaza ne musamman abin da ya shafi kazafi mai neman mata ne wane mazinaci ne wane ɗan iska ne wane kaza ne musamman akan abin da yake shafar mutunci in bai zo da shaidu hudu da suka tabbatar da hakan ba makaryaci ne a gurin Allah waye shi makaryaci ne a gurin Allah kuma duk inda kake ganin girman sa idon ka to makaryaci ne inda yayi irin wannan to sunansa makaryaci a gurin Allah in ka gaskata shi ma to a gurin Allah makaryaci ne gaskatawar ka bai sa Allah ya goge masa ƙaryan akan shi kaga ka halakar da kanka to ya zama kadhibuna inda Allah ka gani to anan ya kamata mu kwana in Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala sai mu karkare iya magana akan wannan ayoyin za mu karance iya maganan kazaf to if hadisul ifk wanda ayoyin suka faɗa ayoyi goma zuwa na ashirin ko za mu karkare a kansa ina fata an fahimta wato zuwa kan wa annan lahar ra'ufur rahim a kansa za mu karkare sai mu karanta hadisul ifki zai ishe mu lokacin insha Allah sai mu karkare hadisul ifki daga nan kuma shikenan sai mu karkare gaba ɗaya insha Allah ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada ga akai abinda muka yi kuskure Allah ya shafe mu baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masha Allah de no?